aka ku fir'auna aka zuga shi ya ɗauki zugi ya hau sama yasa aka yi kuwa faɗin ƙasashe cewa fa ga sarkin sarakuna shugaban shugabanni yana kira ga duk wani malamin sihiri ya zo a yi musu sikirinin aka tara manyan malaman sihiri na duniya aka yi sikirinin aka cire waɗanda suka fi ƙwarewa to sai aka fito da ranar da za a yi hujjaceceniya tsakanin annabi musa da 'yan sihiri wace rana ce aka sa sai aka sa ranar da ake gani kamar ƙetaci ga annabi musa a sa yau zina ranar da mutanen egypt suke su na sallah ranar ƙawarar da ƙauyuka ake taruwa a cikin ainihin garin misra aka yi kuwa rana ba ta ƙarya yau da gobe sai gashi ranan ta yi mutane sun taru daga ƙasashe daban-daban tun daga manyan sarakuna na manyan ƙasashe har zuwa hakimai da daga tai da sauran mutane manya-manya da ake girmamawa a faɗin duniya mutane sun cika dubu kan dubu sai ga masu sihirin fir'auna suna fitowa. ka gan su daure da karhu da layu da menene ko wanda duk ya fito ka dube shi zabban tsoro mutane suka ce yau musa ya so ma shi abin da ya fi karfi shi domin ko waɗannan mutanen ba za su bar shi ba ba zai kai labari ba suna dira gaban mutane sai suka fara cika baki ƙalu sai suka ce ya musa in ma an tulkiya ƙalu ya musa Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙalu sai suka ce ya Musa suka kallo annabi Musa ido jajir suka ce ya kai Musa in ma an tulkiya in ma ka fara jefa taka igiyar ka jefa taka sandar wa in ma an na kuna awwala man alƙa ko kuma mu zamo mu za mu fara mu ba mu tada ba mu tsoron komai mun ba ka zaɓi kai za ka fara jefawa ko mu sai ka ɗauki wanda kaga cewa ya fi maka kala sai annabi musa alaihi salatu ya ce musu bal sai dai alku ku fara jefawa annabi musa alaihi salatu ya ce musu qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى annabi musa alaihi salatu wasalam ya ce a'a bal alku sai dai ku fara jifawa suka waiwayo ma fir'auna gabanin su jifa suka kalli annabi musa suka kalli taro suka kalli fir'auna a wata ayan suka ce bi izzati fir'auna ya ku jama'a mu ne muku rantsuwa da izza da girma da buwaya fir'auna inna lanahanul ghalibun lalle mu ne masu ce riba suka yi bugun gaba sa'annan sai suka jefa suna jefawa sai gashi yan tarkacen abubuwan da suka jefa igiyoyin da suka jefa da sauran tarkacensu ya rikitar da idanuwan mutane kamar cewa dai ga waɗannan abubuwan nan suna motsi mutane suka rika gani ga wasu irin manya-manyan macizai nan da halittu daban-daban waɗanda ba a saba gani irinsu ba ga sunan suna ta kai suna komowa shi kan shi annabi musa sai da hankalin shi ya tashi annabi musa fa ya shiga tashin hankali yana tunanin yau idan aka kunya tashi gaban irin wannan taron shin wace irin kunyatawa ce mafi girma kuma ta wace irin hanya ce zai iya fuskantar mutane gobe musu wata magana amma kuma yana da imanin cewa fa lalle ne Allah Maɗaukakin sarki ba zai taɓa rinjayar da ƙarya akan gaskiya ba yana cikin wannan turaddudin sai ga sako daga Allah Allah Maɗaukakin sarki ya aiko ma annabi Isa annabi Musa kulna la takhaf ya kai Musa kada ka ji tsoro innaka antal a'la lalle kai ne marin jayi a cikin wannan al'amarin haka ko ya faru aka zo aka jefa sandunan annabi Musa ya jefa tashi mutane na kallo a hankali sai ga sandar ta annabi Musa tana biyar sandunansu tana biyar macizan da duk suka samar da duk wasu halittu da suka samar a hankali a hankali dukkaninsu tana lashe su kokan ajima sai ga sandar ta annabi musa ta dawo tsakiyar fage matsayinta na wani irin bakin kumarci ta daga kai ta yi ta tana kallon gabas da yamma in ma da ƙari a ƙaro masu sihirin nan wannan ya dubi wannan wancan ya dubi wannan suka ce anya sihiri na aikata haka domin fa sai da aka tace irin manyan masu sihirin nan ne wani ba mamaki ya shekara ɗari yana koyon sihirin gabanin ya zama malami domin lokutan shekarunsu sun ɗara namu ko don haka sun daɗe suna sihiri sannan a ce wani ya taso saurayi kamar musa a ce wai ya zo da abin da ya lagume dukkanin abin da suka sihirta cikin ɗan lokaci kaɗan sai ga masihirta sun yanke hukunci Allah maɗaukakin sarki yake fawa ƙa'al haƙu wa ɓaɓo ba tsala ma kanu ya amalu وألقي السحرة ساجدين قالوا la haula wala quwwata illa billah wallahi alƙawalin Allah ne a kowane lokaci fi ya taimaki gaskiya kuma ita take rinjaye a haka ga duniya ta cika mutane daga kowane ɓangare na ƙasa ga sandar annabi musa ta laƙume dukkanin abin da 'yan sihiri suka yi nan take sai masihirtan suka faɗi suna masu sujuda dukkanin masihirtan babu wanda ya rage face sai da ya faɗi yana mai sujuda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙulƙiyar saharatu sajidin sai aka jefar da dukkanin masu sihirin suna masu yin sujuda shin sujuda da suke yi ta gaida fir'auna ce ko kowace iri ce to kada mutane su rikici suna ɗaukakowa daga sujuda ƙalu amanna bi rabbil alamin sai suka dubi fir'auna da majalisar fir'auna da taron sarakunan duniya da al'ummomin duniya daban-daban suka ce mun yi imani da ubangijin talikai rabbi musa wa harun ubangijin musa kuma ubangijin harun la haula wa wala quwwata illa billah to wannan fa abin ya faru gaban banu isra'ila 'yan uwa musulmi amma kuma wannan bai sa suka dawo daga mugun halinsu ba bai sa zuciyarsu ta yi taushi ba har daga baya sai da suka faɗa ma annabi Musa ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan suka ce ya Musa dukkanin ayar da kake gwada muna an halakar da 'yan sihiri an yi menene duka abin da ka gwada muna fa ba mu yin imani sai mun ga Allah fili da fili la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wannan fa aya ce ɗaya daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya gwada ma banu Isra'il amma bai sa suka yi imani da Allah ba wanda taron fa ya ƙare ne ana yabon banu Isra'il domin annabi Musa yana daga cikin banu Isra'il su matsayin mutane ne baƙi a ƙasar ta Egypt annabi Yusuf shine mafarin shigowar su ƙasar ta Egypt tun lokacin shi suka zauna har zuwa annabi Musa asalin mutanen Egypt Kibdawa ne su ne indijin na ƙasar ta Egypt su ko banu Isra'ila baƙi ne matafiya ne to wannan yasa sun ƙara daraja matuƙa labari ya isa ga duniya wani saurayi na nan cikin banu Isra'il yau ya rinjayi sarkin sarakuna yarin jayi shugaban manya yarin jayi kangararren makangara yarin jayi fir'auna ga abin da ke faruwa duniya ta ɗauka har wasu mutane daga wasu ƙasashe suna sha'awar addinin annabi musa fa su banu isra'ila su da aka tayar da musa a cikinsu addinin wallahi bai ba su sha'awa ba la haula wala quwwata illa billah wanda wannan ya sa fir'auna ya ce zai tattara banu isra'ila da annabi musa ga baki ɗaya ya kashe su ya ƙulla wannan cikin dare cewa da gari ya waye za su farma banu isra'ila su kashe su annabi musa ya tayar da banu isra'ila a cikin dare suka gudu suka kama hanya suka gudu ko kan gari ya waye annabi musa da banu isra'ila su yi nisa wasu daga cikinsu suna ta ƙoƙarin dai a bari su dakata sun gaji su fa ba su iya wannan wahalar annabi musa yana cewa ku yi haƙuri nasara tana tare da mu insha Allah jama'a fir'auna na can sun darka ko su gashi jama'ar fir'auna suna bisa manya-manyan ingarmun dawakai dawakai na ji da faɗi mayaƙa ne kuma waɗanda aka yi matirenin na yaƙi waɗanda sun saba zama a cikin zafi da cikin yanayi wanda yake mai wahala suna yaƙi don haka ba ƙaramin abu ke karyar da su ba irin waɗannan sojojin suna biye da banu isra'ila su ko banu isra'ila daga cikinsu akwai tsofaffi akwai ƙananan yara akwai mara lafiya sannan gashi da yawa daga cikinsu ma imanin bai ko kai zuwa ga makoshinsu ba suna waiwayawa baya bayan asuba ta yi sai suka hango fir'auna da jama'a shi suna can dai ga alama nan zuwa sa'a ɗaya za su same su suka duba gaba kuma ga teku ya gitta sai suka ce ya musa fa kai muna alkawali ka ce allah zai tsare mu allah zai kiyaye mu gashi ka ɗauko muna tsofaffinmu da ƙananan yara da mara lafiya to gashi yanzu ga ruwa gabanmu ga fir'auna can bayanmu daɗa ya kake so mu yi annabi musa ce allah ya san yadda yake so ku yi ku dai ci gaba da tafiya kamar yadda na ce muku suna isa bakin ruwan annabi musa ya sauko bisa ga horon allah yadda ke wannan tekun da wannan sandar tashi sai ga teku ya sandar ya fitar da hanyoyi goma sha biyu wuri ya koma tamkar kankara dawakaiye suna tafiya bisa ga teku suna tafiya har sai daga baki ɗaya banu isra'ila suka tsallake ruwan sa'annan sai gafa mutanen fir'aun suna isuwa suka ga abin da ba saba gani ba ya ake a ce ga teku a yi mishiga da ƙanƙara an mai da ruwan ɓangare guda sun koma kaman ƙanƙara mutane sun taka sun hau tsallake to kada fa a tsaya wani dogon bincike na baya ga fir'auna su fahimci ba Allah bane don haka a afka sai fir'auna kawai ya bi duk abin da ya fitar da su mu ma shi zai fitar da mu sai da suka kai tsakiyar ruwa sai Allah madaukakin sarki ya faɗa ma kankarar yace ta narki da baki ɗaya fir'auna da jama'a shi suka halaka fir'auna da jama'ar fir'auna baki ɗayansu suka halaka a wannan lokacin wanda a lokacin da halakan ta zo fir'auna ya buɗe baki yana so ya yi kalmar shahada domin ya ga abin da ake mishi gudu ya gane cewa lalle shi ba kowa ba ne daga cikin halittun Allah face wani ɗan abu wanda bai wuce kima ƙwayar zarra ba don haka sai ya ɗaga baki yana ƙoƙarin ya ce amanna billahi yana son ya yi anafin imani ya ambaci kalma ta imani sai ga mala'ika jibril shi ko mala'ika jibril yana tsananin takaici a ce fir'auna ya faɗi kalmar shahada ya san yawan gafara da rahamar Allah kada Allah ya ce ya yafe ma fir'auna ya ce ni ko sai na rugo da gudu ina jefa hannuna tsakiyan tekun sai na jimƙo ƙasa na jimƙwalaka wata irin jim'i sai na watsa mishi ga baki ta rufe mishi baki ya kasa ya yi kaliman yadda yake so ya yi ta wannan ruwayar abdullahi bin abbas shi yake karantar da ita tana a littafin sunanu tirmizi hadisi na 3,107 da hadisi na 3,108 bugu da ƙari abu dawo da a tsayalisi ya zo da ita a musnadin shi hadisi na 2,618 Muhammadu ibn jarir al tabari a cikin tafsirin shi ya zo da wannan ruwayar a juz'i na sha ɗaya shafi na ɗari da sittin da uku babu shakka fir'auna ya so ya yi kalima Sa'annan, nan mala'ika jibril yana takaicin irin yadda fir'auna ya saba ma Allah ya ce ana rabbukumul a'la ya dace da rahamar Allah ya yi kalima Allah ya ce a jefa shi aljanna to sai Allah ya sa fir'auna bai dace da wannan ba ga al'ada ga wadda ta mutu a cikin ruwa yana da wahala a same ta cikakkiyar ta ko domin akwai ƙwarin ruwa waɗanda sukan ainihin iya zuwa su cinye ta ko kuma su cire wani ɓangare daga jikinta to gawar ta fir'auna ta yi kwanaki a cikin ruwa daga ƙarshe Allah ya fitar da ita babu ko da gaba ɗaya ta yatsa wadda ta cire Allah ya aje wannan gawar har bisa ga wannan sa'ar da nake magana gawar wannan fir'aunan tana nan ta kasance aya ga mutanen da suke rayuwa a wannan zamanin da kuma mutanen da za su zo nan gaba duka ta kasance aya gare mu to gaban banu isra'ila haka ta faru amma wannan bai isa ya sa su yi imani da Allah ba sai ga su suna faɗa ma annabi Musa ba mu imani da Allah lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan mu dubi yanda suke da tsananin kangaranci gashi Allah shi ya tsirar da su daga fir'au fir'auna fa yanka ƴaƴansu yake yi maza yana rayar da mata azabtar da azabtar da su yake yi akwai wani bagire wanda ana mai da shekaru ba a tarfa ko da ɗigon ruwan sama ba a cikin ƙasar ta Egypt wanda fir'auna yakan sa a ɗibi bani isra'ila a je da su can ana sa su ayyuka irin na dabbobi to yau sai ga annabi musa ya ƙwato su daga fir'auna fir'auna ya mutu sun dawo ƙasar da ake musu gulaƙanci a cikinta sun zama sarakuna a cikinta ku tare da haka fa ba su ji ciyon ɗaga yatsa su nuni annabi musa su ce lan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan ba la haula wala quwwata illa billah wanda babu shakka wannan yana nuna kangarancin su ko jika fa bayan waɗannan abubuwan da Allah ya gwada musu zukatan nasu fa ba su yi taushi ba sai ƙara ƙeƙashewa zukatan suka yi ya subhanallah bugu da ƙari yana daga cikin ayoyin da Allah ya gwada ma banu Isra'il shine ta yadda su da yayi daga mutuwa bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je zuwa ga miƙatin ubangiji shi zai amso musu littafin a taura wanda za su riƙa aiki da shi ko da bayan wucewar annabi musa ya je ya karɓo littattafan a matsayin kwanaki talatin sai allah ya ƙara mishi kwanaki goma suka cika kwanaki arba'in to a wannan lokacin sai suka dawo bautar wani maraƙi wanda wani mutum ya ainihin sassaƙa musu ya suranta musu wanda wasu malaman tafsir suke ce ma Musa al samiri wasu kuma su kira shi Harun al samiri dada dai ko menene sunan shi dai Al-Qur'ani ya ambace shi da suna Samiri ko annabi Musa ya dawo ya ci musu cikin irin wannan al'adar da wannan mummuna aikin na bautar dan maraki yayi musu fada yayi fushi fushi mai girma wanda daga ƙarshe aka ce su kashe kawunansu wannan ita ce su. waɗanda ba su yi laifi ba su ɗauki takobi su kashe waɗanda suka yi laifi malaman tarihi suka ce a yi ne ɗaya sai gashi banu isra'ila sun kashe mutum dubu uku cikin masu laifi sai abin fa suka gaya musu nauyi da yawa cewa za a zubar da jinainai zubarwa don haka suna nema a yi musu wani rangwame annabi Musa alaihi salatu salam ya ɗauke su ya je da su a bagire mai tsalki inda yake ganawa da ubangijin shi a gurin wani dutse da ake kira dutsen tsoro ya tsayu da su a wannan gurin annabi Musa alaihi salatu salam kamar yadda yake a littafin albidaya wanne haya na ibnu kasir a ainihin mujallad na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Ibn kasir afwan ya ce annabi musa alaihi salatu salam na isuwa a wannan gurin sai suka ga wani irin haske ya lullube dutsen yana fitar da wata wuta mai launi daban-daban annabi musa ya iso tare da mutum saba'in daga cikinsu ya taka saman dutsen yana magana da allah fa suna ji mun san sautin ɗan adam babu shakka babu yadda za a yi ya kasance sauti irin na abin bauta ko laisa ka mislihi shay'un babu abin da yake kama da Allah babu abin da ake iya surantawa ko a siffanta da Allah Allah shi kadai yake la kala to suna jin fa sauti amma annabi Musa na gamawa yace ai an gafarta muku suka ce ina muna jin zance ka zance wanda yake ba na ɗan adam ba zance mai ratsa jiki mai tayar da hankali amma ko ba mu ga mai zancen ba don haka ka sani ya musa in ba ka gwada muna allah ba yanzu mun gan shi ba to ba za mu gaskata ka ba lan nu'mina laka hatta nara allah jaharata allah maɗaukakin sarki ya ce فأخذتهم الصاعقة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون الله a lokacin da kuka ce ma ya Musa lannu umina laka ba za mu yi imani da kai ba ba mu gaskata ka hatta nara Allah jaharatan sai fa mun ga Allah fili da fili fa kum sa'iqatu wa antum tanzurun ko sai gashi daidai wannan lokacin suna rufe bakin su tsawa na kama su sai ga sun faɗi matacci daga baya bayan mutuwan su annabi Musa ya ce ya Allah waɗannan fa su ne mafiya hankali mafiya imani mafiya ilimi mafiya dattaku daga cikin banu isra'ila aka zaɓo mini to ku dubi zancen da mafiya hankali ke faɗi to su mahaukatan ƙaƙa suke faɗi kenan ya ce to waɗannan su ne aka tara mini idan yau na koma ma al'umma na ce waɗannan mutanen sun mutu ya Allah ya kake zaton al'umman nan su yi da ni ba za su gaskata ne ba ya Allah ya Allah da ka bar mu sai mun koma gida da ni da su ma ka halakar da mu gabaki ɗaya ya Allah wannan addu'ar da annabi Musa ya yi Allah mai yawan tausayi ne sai Allah ya tayar da su mutumin da ya mutu aka tayar da shi bayan ya mutu ya ga ƙiyama ya taso kuma aka yi mishila ya labarin imani ya ce a'a rikicin imanin ma yanzu aka fara to ku dubi yadda waɗannan mutane suke su ne Allah ke zargin su yace sun makasat ƙulubukun min zali sa'an sa'annan zukatanku suka ƙeƙashi ya ku bani Isra'il bayan dukkanin waɗannan abubuwan da muka gudanar a cikinku. mun gudanar da abubuwan ban mamaki daban-daban a cikinku, amma bai sa kuka yi imani ba bugu da ƙari akwai tarihin wannan saniyar da muka karanta a barakon wanda a ƙarshen shi ne muka tuƙe tafsirinmu na anifin shekarar bara wanda wani mutum ya mutu a cikin bani isra'il ya miƙe daga baya ya faɗi ya ce ƙatala ni fulanun wane ya kashe ni bisa ga jagorancin da kuma addu'a ta annabi musa alaihi salatu salam. domin da aka yi kisan kai shi aka samu ko? aka kai mishi kuka ya faɗa musu saƙon Allah daga farko suka mai da abin tambayoyi aka yi ta tsananta abin har dai daga ƙarshe sai da Allah maɗaukakin sarki ya sa suka aikata abin da aka hore su mamaci ya miƙe gaban idansu bayan ya mutu ya bar duniya ya mutu ya miƙe ya ce ƙatala ne fulanun sa'an ya koma ku tare da haka ko ba su gaskata annabi musa ɗin ba wallahi annabi Musa bai mutu ba face banu Isra'ila suna ƙaryata tashi. bugu da ƙari waɗannan banu Isra'il su ne waɗanda suka yi ma Allah izgili Allah ya tura su ƙasar Baitul Maqdis ƙasar da suke kira Isra'il a yau wadda a jiya ake kira ƙasar Iliya to Allah maɗaukakin sarki ya ainihin tura su wannan ƙasar su je su yi jihadi domin zamansu na egypt zama ne na baƙi su ba 'yan ƙasar egypt ba ne su koma ƙasar iliya a can ne aka haifi isra'il kakansu shine annabi yaqubu alaihi salatu wassalam to maimakon su yi ma Allah da'a sai suka ce ya Musa muna baka labari mun gano a cikin wannan garin akwai wasu mutane masu saƙon ƙirar jiki ba za mu shiga cikin wannan garin ba ma damu fiha ma dama mutanen nan suna zaune a cikin wannan garin kai musa ka je kai da ubangijin ka koyo yaƙi annabi musa suke ce mai je da shi da allah su yi yaƙi inna hahuna qa'idun mukan kan anan muna nan zaman mu daren daƙen Allah ya doka fushin shi a kansu ya ce ba kun ƙi ku shiga garin ba ya ce to sai ku koma ƙasar ta egypt ku zauna Allah ya jarabce su ya ce za ku shekar arba'in kuna ɗimuwa a kan hanya ba ku iya gane ƙasar ta egypt ba duk wanda ya tuho a faɗin duniyar nan ko ya taru wanda ya so ya ɗauke ku ya sa ku cikin ƙasar ta egypt bai isa ba wallahi ba zai iya ba sai da suka shekara arba'in suna ɗemuwa a kan hanya ba su gane inda za a bi a je gare Egypt ba to a cikin wannan tafiyar Allah maɗaukakin sarki ya musu kuma wata tausayawa domin akwai zafin rana wanda yake mai tsanani a lokacin hunturu akan zuba sanyi babu ko shakka a lokacin rana fa lokacin bazara akan zuba rana wadda take mai tsanani to saboda irin wahalar da suke yi a cikin rana sai Allah maɗaukakin sarki ya sa giragizai suka riƙa musu innuwa duk inda kake tafi sai ka ga girgije na Allah ya wakkala shi yana biye da kai yana feso maka wani iska mai sanyi kamar ana zo maka sanyi na iya kwandishin haka suke ta yawo wannan fa bai sa suka gane Allah suka yi imani da gaskiya ba bugu da ƙari Allah maɗaukakin sarki ya ga cewa wannan ƙasar da suke yawo a kan ta matacciyar ƙasa ce ƙasa ce wadda ba ta da albarka wadda ba ta fitar da 'ya'yan itace ƙasa ce wadda ba ta fitar da shuka ba fertile soil ba ce a bisa wannan allah maɗaukakin sarki sai ya tausaya musu ya ce wa an zalla alaikumul manna wasalwa sai aka riƙa sabkan musu da wata irin farar zuba mai matuƙar sanyi wadda ake kira alman sa'an nan da asalwa wasu tsuntsaye ne Allah maɗaukakin sarki ya rika saukan musu su suna akan hanya ga AC natural daga giragizai sa'an nan ba sai ka dafa ba ba sai ka noma ba zuma ce mai sanyi mai kamar madara fari kal mai matuƙar daɗi ita ce suke sha sa'an nan ga naman tsuntsaye nama mai daɗi suna ci amma wannan bai sa suka gaskata Allah ba da suka gama ɗebuwar shekara arba'in aka ce to idan za ku shiga ƙasar ta misira ku shiga kuna masu sujuda sa'an nan ku ce ku ɗaga hannu ku roƙi Allah ku ce fitfa ya Allah ka kayar muna da zunubanmu ku dubi abin da suka fa gani to amma suna zuwa garin shiga garin sai suka ƙi sujuda sai suka kama tafiya bisa ga ɗuwanyarsu suna jan gindi ƙasa suna tafiya suna faɗin alkama suna faɗin sha'ir suna faɗin alkama haka suka shiga gare waɗanda aka ce su roƙi Allah ya kayan musu da zunubansu mu dubi yadda waɗannan mutanen suke da tsananin kangara bugu da ƙari cikin su ne fa Allah ya taɓa matar da mutum ya mutu sa'an nan ya tashi mu kalli abin da ya faru ga wannan mutumin wanda ya tashi lokacin da aka yanke saniya isar da ba mu daɗe da gama ta ba ko bugu da ƙari kuma ga abin da ya faru ga uzairu au kallazi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatin kun ala urushiha mu dubi yadda tsawon kissar yake mu dubi bayanin da ke ta wanda babu shakka yana nuna muna dimbin wa'azoza da Allah madaukakin sarki ya gwada ma banu Isra'il amma tare da dukkanin waɗannan wa'azozan wallahi zukatansu ba su yi taushi ba duk zukatansu sun fi ƙarfe-ƙarfe, sa'an nan sun fi gilas kasancewa masu sulɓi masu darjewa ta yadda babu yadda za a yi yadda kasan gilas ba zai iya tsutsar ruwa ba haka babu yadda za a yi zukatansu su iya tsutsar imani mutane ne waɗanda sun yi ban kwana da imani kuma wallahi tare da su ne a nan shekarun da za su zo gaba Allah maɗaukakin sarki zai kawo dajjal liga ibiyun tazar, wanda zai mallaki duniya wanda zai zagaye duniya cikin kwanaki arba'in wanda zai yaƙi musulmi da musulunci wanda annabi ya ce Allah bai taɓa saukar da wata fitina ba tun radda ya halicci sama ya halicci ƙasa bai taɓa saukar da wata fitina wadda ta fi tsanani bisa ga fitinar dajjal ba kwanaki ne na bala'i da musiba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su wanda insha Allahu ta'ala gobe za mu ratsa cikin irin waɗannan za mu ji ƙarshen irin yadda banu isra'il suka haɗu da wa'azi da kuma yadda za su ƙare a nan gaba da irin kuma fitinar da suke muna a yau duka za mu ji su al'amura ne masu ban tsoro al'amura ne masu tayar da hankali matuƙa wanda babu shakka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya a cikin dukkanin hadisan da yake faɗi wallahi dijjal zai yaƙi al'ummar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce tare da shi akwai yahudawan asbahan fara ɗaiɗaiɗaya har su dubu saba'in waɗanda suke biye da shi manya-manyan sojojin yahudu ne za su zo bakin gaɓar wani teku wanda wannan teku ne na bala'i teku ne na musiba wanda turan da Allah ya halitta tekun babu wata halitta wadda ta taɓa rayuwa a cike shi teku ne wanda babu kifi ko ɗaya a ciki teku ne wanda babu wata rayuwa ko ɗaya wadda take faruwa a ciki yana nan a yanzu haka akwai masu yawon bude ido sukan zo gun wannan tekun sa'an nan a gabas ga wannan tekun ne nan ne al'ummar musulmi za su yada zango shi kuma dajjal tare da rundunar shi ta yahudawa dubu saba'in za su koma a yamma ga wannan tekun wanda ka je ka bincika a yau yamma ga wannan tekun yana nan yahudawa sun saye gurin ga baki ɗaya suna gine-ginen abubuwansu daban-daban gurin da manoma ba su su ruwan ko kayi banro da su shuka ba ta fitowa ruwan babu wata halitta da kake iya shiga ka ɗebo a ciki balle ka amfana da su to menene kuma ake bukata na makwabtaka da waɗannan ruwan babu shakka suna shirye-shirye ne sun sani Allah ya shaida sun sani ko manzon Allah ya shaidi haka da cewa sun sani cewa su ne ansarud dajjal suna shashshara fage ne inda dajjal ɗin zai fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku yaƙi wasu mutane mutanen garinsu rabin shi yana cikin ruwa birni hamsin na cikin ruwa birni hamsin na wajen ruwa annabi ya ce za ku yaƙe su a lokacin da ake wannan yaƙin sa'an nan ne dajjal ɗin zai fito waɗannan mutanen kuma yahudu ne suna nan zaune a wannan duniyar kuma wannan birnin na nan yanzu haka akwai mutane suna rayuwarsu kamar yadda suka saba yana cikin european union to duka za mu ji dai ire-iren waɗannan bayanan insha Allahu ta'ala na abinda zai faru ga su yahudu nan gaba wanda zai sa da ni da kai da dukkanin musulmi mu ɗebe tsammanin cewa akwai ranar da za a wayi gari su shirya su dawo su bi gaskiya dan shi ne Allah ya ce afa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun ba su taba imani Allah ya riga ya tabbatar za su yi ta sa'ai ta haddasa barna a doron ƙasa har sai an waye gari lokacin da ba a faɗi a doron ƙasa a ce Allah lokacin da sunan Allah ya zama bakon suna a gurin mutane Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da yake ana nuna mini lokaci tun ɗazu